الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبدا كراتون وانا لسا هنا تفسير القرآن من جرمى تفسير البياء التاويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فود ويتغمده الله برحمته mun kwana a cikin suratul baqara shahi na hamsin da biyar juz'i na farko inda Allah madaukakin sarki yake cewa am yaquluna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون آه بيان ياتكي أكن ayar da Allah maɗaukin sarki yake cewa akan hikaya akan maganar da aka yi ƙul ata na billahi aka ce am bal aya ƙuluna sun suna faɗa biliya'i linafi'in وابن كثير وعبي أم فأم منقطع والهمز للإنكار وبالتاء لمن آمن وحفص وهمزة وشفائي وعليه يحتمل أن تكون أم معادلة للحمزة في أتهاجوننا بمعنى أي الأمرين تاتونا al'amuran gami kuke zakowa da su abil muhajjati shi da jayayya aw bid'a il yahudiyyati aw nasraniyyati alal anbiya'i jayayya kuke dauke da ita ko ko a kuna magana cewa annabawa hudiyawa na ko annabawa nasarawa na har kuna cewa inna ibrahima lalle annabi ibrahim kuna jayayya da muna akai cewa ibrahim isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaq wa yaquba da annabi yaqub wal asbad da jikoki da yaya kanu hudan sun zama hudiyawa au ko kuna jayya da muna kuna cewa annabi ibrahim da isma'il da ishaqa da yaquba sun zama nasara to kullahum ce gare su ya kai annabi muhammadu a antum a alamu shi wai kukun ka sani amillahu ko ku allah ya sani ai allahu alam Allah shi ne masani wa ƙarbar ra'amin huma Ibrahim. Allah ya kukutar da annabi Ibrahim daga hudiyanci da nasaranci. bi qawlihi ma kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya wal mazkuruna ma'ahu taba'un lahu waɗanda an ka ambata tare da annabi ibrahim isma'il ishaqa yaquba da asbab to masu biya na shi to tun da shi ba yahudi bane ba ba haka sun sannan Allah ya ƙara musu in kara musu wata fitan da kunyata bi kauli shi yanzu wanda magana da kuke yi wa man azalamu waye zalunci mimman kataba shahadatan inda hu min Allah jama'a akwai azzalumi cikin masu ɓoye gaskiya irin wannan babu wane ne ya ɗanɗana zalunci daga wanda ya ɓoye a ya ɓoye ala nasa akan mutane shahadatan inda hu? shaida wadda take tabbata ta gonsa min Allah daga Allah ai la ahada azlamu min wannan aya abinda take karantarwa da tsoratarwa biyar ta yi kwalkwalo. in dai an ka nemi shaida wadda ka san abin da haka yake ko ka ji magana wadda ka san abin ga ba haka ba ne to in son rai ya rufe ka ka ƙi magana da aka nan don son rai to babu azalumin da hika ka mu shaharatan lahi sun ɓoye shaidar Allah fi taurat a cikin attaura na Ibrahim bin hanifiya cikin attaura annabi Ibrahim ba hanifi na addini ne hanifina samha wali muhammadin sun ɓoye she daga annabi muhammadu bin risala da manzanci wa min lil ibtida'i kama fi qawli bara'atu min Allah wa ma Allah bi gafilin Allah bai zama ya bari ba amma ta na ga abin da kuke aikatawa tahdidan lahu wa quri'a bil ya'i an karanta shi da ya'i amma ya amalu na'am تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت وشان الأمة سوء النباوة الأمة نتارقة تشودي لها ما كسبت أبنت أيوة ناتنا walakum ma kasabtum abinda kun ka tsorota nakuna wala tusaluna amma kanu ya'maluna abinda sun kazan suna aikatawa ku ba za a yi muku tambayoyi ba akai taqaddama mithluhu kararahu lil mubalaghati fi tahziri limastahkama don abinda da yake wasatu fi dibai na na dabi'o'i min tahari bil abai na ɗaga kai da uwaye wakila alhidabu fi ma ta lahu wa hadha tahzirun lana min iqtida'ihim wannan tsoratarwa na gare mu da koyi da su wakila almuradu bil ummati fil ula al anbiya tilka ummatun qad ma'anasa annabawa wabin sani a salahul yahudi wanda nasara na biyu kuma ana magana da waɗanda suka shuɗe na hudiyawa da nasara wallahu a'lam Allah shi ya san asirin littahi to amma duk abin da an akwai abin da mahausa bakin su kuma ba sani ba amma za su yi maganganu don haka Allah ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ga abinda mun ka tsora ma amma za ka ji magana nan gaba na'am sayaqulu السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء نعم inda an kasa za a samu jahilai za su ce juhalu allazina khaffat halamuhu waɗanda hankulan sa sauƙaƙa ba su da hankali cikakke hankulan sa sauƙaƙa bar cika zakka ba nisa duk taqalid wal i'rad al nazari sun tsaya ga na gaban su duk abin sun ka faɗa haka ɗaya na babu wani dubin wata maslaha to su su hafa'udin nan minan nasi daga mutane za su ce su ne alyahudu hudiyawa wal mushriki da mushrikai ma wallahum wai ayu shay'in wani irin abu na sarafan nabi ya karkatar da manzon Allah wal mu'min da mu'minai an qiblatihim allati kanu alaiha alƙiblar da kuke fuskanta wurin ibada wai mina na ya karkatar da su sun gabata alastu qibali hafi salati wace alƙibla wai baitul maqdis annabi sallallahu alaihi wasallam yana duyin baitul maqdis Allah ba ya dama umurni ya canza wal itiyanu sini sai ya kunu dalatun alastu qibali zakuwa da sinu ya yi gwadi akan wato istiqbali min al akhbar daga labaruka bil gaibi inan nan gaba za su faɗa wa fa'idatu taqdim al ikhbari bihi fa'ida ba da labari da shi gabanin abin ya abku tawdinun nafsi wato daurewar rai wa idadul jawabi tanidin abin da za a ba da amsa wal qiblatu abinda ake ce ma al qibla fil asli ga asali al halu lati alaiha al insanu halin da dan adam ya samu gaba inda duk dan adam ya samu gaba ana cewa ake alƙibla wani ministi qibali na daga fuskantarsa da wannan sura fasara sai ta zama urfan wato sanayya lil makan mutawajjih ilayhi lis salati bagiran da aka fuskanta domin a bada farali na sallah don haka ita alƙibla wadda asana na gare mu wadda muke mai kai da goshinmu mu dube ta don mu sallah amma ga ulfi na kalma ta larabci duk abin da mutum samu gaba na ta alƙibla kenan alƙibla ƙul ka ce lillahi al-mashariku to shi dai bangon gabas na Allah na ba wani wanda da shi in ba Allah wal magharibu yamma na Allah na ai ajhatu kullaha wa ya'muru bi tawajjuh ila ayi jihati sha Allah na umarni da huskanta kowane wato bangare su a wasanta ala atalalamin ba alaihi ba mai gita ba wa minan nasi fi mahallin nafiya halun mumniyatin min as-sufha wa jumlatul istiwa bima lan nasib bil qawli kenan ya hadi man yasha'u hidayatahu Allah na shirye da wanda so shiriwarsa ila siratin mustaqim zuwa ga hanya daidaitata dinin islami wa minhu daga waɗanda Allah ya so an tunku dalla ala haza kazalika kazalika وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم a waka zalika ai kamar haka nan kama hadainakum ilaihi kamar yadda mun ka shirya ku zuwa ga addinin nan farfartacci waje alna muka sanya alƙibla ku afdalul qibal wato mahihicin alƙibla ya ku ummatu muhammadin to kamar haka nan annakum mun ka sanya ku ummat ya ummata muhammadin al'umma ya ku al'umma annabi muhammadu ummatan al'umma wasdan adila yaran zababba udulan adilai muzakkina bil ilmi wal amali an yi muku an farfarta ku an tsalkake ku da ilimi da aiki Allah ya sanya al'umma annabi Muhammadu adila wa asalul wasfi abinda a asalin wasfi al-makanu allazi yastawi ilayhi masafatu shi ya tushen wasu bagire wanda yake ya daidaitu fage ya daidaita da fage min jawanibin daga sassa daban-daban wanda ya so daga gabas daidai yake gare na yamma daidai yake gare na inda ake cewa wuri ka za a ƙasa sun masu ira tana an ka aro wannan lil ga hali al abin godiya mun san ya fi ummatan al'umma wasan luhuku ya bayna darafai ifradi wata tafaridi domin a kuwata tsakanin gehe biyu na faifayewa da sakaci sun ma'udilika sannan an ka wawaita ta alal mutasihu bisa ga wanda ya sifanci bi hada ita mustawa ya tambihi da wahid wadda an ka daidaita da daya wal jam'u da jam'i ta al'umma annabi Muhammad wal muzakkar wal muannas ka sa'ir al asma kamar sauran sunan nake allati yusahu biha yusakkanu haythu salaha bayna mawdi'ihi ka was'il qaum kama a cikin tsakiyar mutane wa hurrika ka was'il wato kama tsakiyar baka to wannan ummatan wasa da Allah ya ambata wasa dalla bihi maluma sun yi hujja da wannan aya ala annal ijma bisa ga cewa ijma'i hujjatun hujja na in lauka na fi mattafaku alaihi badilu don da ya kasance abin da al'umma annai muhammad sai ittifaki gare bannana labaɗa badala a Dalatu da alizu sa ɓaci da wannan saboda haka ashe kenan ijma'i wato mattafaqa bihi ulama min ummati muhammadin saboda haka an ka ɗauki ijma'in su hujja na tunda Allah ya riko da shi al'umma ta za ta ba da shaida ga al'umma ranar alkiyama to in dai har za ta ba Allah shaida ya karɓa, to abinda ko ta haɗu gare shi nan ta ambata to kai bawan Allah dole ka وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس don ku zamo masu shaida akan mutane don haka Allah ya sanya ku wasan adilai alan nasu yawmal qiyamati ni da za su ba da shaida anna rasulahum balagatkum manzannin su ta iyar sauran aikin da ya rage ba a yi ba su ba su yi ba rasul manzo ya zamo shahidan mai shaida alaikum gare ku annahu ballagakum ya yar muku wa hadhihi shahada wa in kana lahum lakin lamma kana ar-rasul karraqibi lokacin da za annabi muhammadu kamar mai tsaro na ala ummatihi udiya bi ala sai aka yi ta'diya da ala wa yakuna wa yakuna ar-rasul alaikum وقدمت السلة للدلالة على اختصاصهم دومي يقول يوسف كيف أنتوسوا لكون الرسول شهيدا عليهم وما جعلنا وما جعلنا القبلة بمسنية القبلة بسيرنا القبلة لك الآن بمسنية القبلة غريك بوده هكي دوبي ينزو مفعول أول والثاني الجهد allati kunta alaiha jihar da hake akan kai yanzu awwalan daga farko wahiyar Ka'aba to mu juyar da kai zuwa gare ba sai wadon abin da aka yi gaba wa sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaiha annabi ya zai yana sallah zuwa gare yana kallon Ka'aba falamma hajara lokacin da annabi ya hijira umira duk su kibali baitul maqdis sai Allah ya ce mai ya karkato daga dubin Ka'aba ya koma ya dubin baitul maqdis don me an kai talifan lil yahudi domin a hada kai hudiyawa ya zan su dawo su ce a ah, lalle manzona gashi ya zo da addini Allah ya aiko shi kuma gashi alƙibla mu ya kallo lalle manzon Allah domin rai tana karkata ga ma'alufa alaiha abin da ta saba da shi to ya kira ta da shi sai ta yarda don haka waɗanda ba san sirri ƙasar nan ba sai to su ta wa'azi su ta wa'azi amma wa'azi cikin wani lokaci guda yan kabban kaɗo da ta mu jaddadi kai wa'azi da su zai kowa ya da saboda haka rai tana gamsuwa da abin ta saba da shi don haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madina to sai Allah ya ce mai juya dubi alƙibla yahudiyawa domin wani al-mashariq Allah ganar da mu fa salla ilaihi annabi ya yi sallah zuwa ga wannan alƙibla sai ta ashara shaharan wata goma sha shida aw ta ashara shaharan marwaita sun shakku wata goma sha shida na annabi ya sallah yana kallon baitul maqdis ko ko sha bakwai to bayan haka nan ran nan kawai kwatsam sun mahawwala sai annabi ya juya fi rajab cikin watan rajab ba zawali bayan zawali kabla badare bi shahraini gabanin yakin badar da wata biyu annabi jo ai kaji abin da sa yahudu aka samu turjiya kansu kane ai yaƙin badar da wata biyu annabi juya zuwa dubin ka'aba wa qasal labi ashabihi haqiqa annabi ya salla da abukaninsa fi masjid bani salama raka'atayn min az-zuhr raka'a biyu daga sallar fa tahawwala fi salati yana cikin sallah na Allah ya mai umarni da ya juya sai an kai juya kwamu wasta qabala li mizaba annabi ya dubi wani da mizabi yake mizabin rahama wa tabadala rijal wa nisa mazaje sun ka canza da mata ga sun sahunsu to wannan masallaci wasu ne masjidi masjidi qiblataini هنا مثلا في القبلة دي حيو شنا نن ها ايه توقف ولا ايه تسي يسلا حبيبنا سي يسلا حبيبنا سيلا ربا سوك سيلا حرام حرام حرام هم ايه تو با با با جلال متاني يا با ايه وانا تسي يا بيبنا يا سلا دوين يا سلا ايه يا عاقي حاقي قنطي حاجي حاقي حاقي هذا حرام شوف شوف شيخ هنا هنا هنا هنا da to ba mu yi wannan ba ba mu jure da kai ga alƙibla wadda a akanta ba illa li na alama sai don mu sani mu sanar ilma zuhurin sani na bayani amma Allah ya sani man ya tabi a rasula wanda ka bin manzon Allah fa yusaddiquhu fi salati ilaiha ya gaskata shi akan dubin baitul maqdis a sallah kuma a san min manyan kalbi wanda ke juwa ala aqibai yarju ila al-kufri ya koma zuwa kafircin sa shakkan fi din don shakka ga addini wa zanna anna nabi sallallahu alaihi wasallam fi khairatin min amri da kuma zaton annabi na cikin shakka yana cikin emuwa min amrihi ga al'amarin sa Allah saukaka min amrihi tijara wa qadar sadda zalika jama'atun wallahi an samu yan da gwai da baya sun koma da baya da yawa sorry da ci a ba su jarba ah, ba wal muradu bil ilmi ilmin lafi ya ta'allaqu bil jaza ilimin da sakamakon ya ta da shiya wa zalika ya ta'allaqu illa wannan bai rasuwa sai abin da ake samu ga shi mai aiki aw al bil ilmi tamyizu tabi min an arabe wanda yana biya da wanda an mai dagwai da baya dawo da baya awar maradu ilmin rasul ilmin manzo a sabin sabansa adabahu ilayhi tashrifan wa quri'a illa li ya'lama majhulan an ka zo shi haka wa in mukhaffafa min saqila wa ismaha mahzun ai wa innaha juyawa zuwa ka'aba kanat ta zamo a tauliyati ilaiha lakabiratan wallahi abuta mai nauyi shaƙa mai wahalar alal nasi illa alal na hadallah sai ga waɗanda Allah ya shirye su minu daga cikinsu su ila ilal a hakamin hikmatil na alal imani zuwa ga fahimta hikima hukunci kuma waɗanda Allah tabbatar da su ya nutsar da su akan imani wa ala muta'alliqun bi kabiratin wa ma kana Allah Allah bai kasance li yudi a imanaku ya tozata da sallaku ba imanaku hina al-iman hina a sala imanakum ay salatukum sallaku ila baitul maqdis aw imanukum bil qiblatil mansukha ko kuma yarda ku da alƙibla da aka shahi au sabatakum alal imani ko tabbata ku akan imani bal yusibukum alayhi Allah na ba ku lada li'anna sawmu nuzuliha domin abin da adalin zai da wannan aya as-su'alu amman mata qabla tahwili nake to shikenan mun jiya ya manzo Allah tun da an bar dubin baitul maqdis an koma ana dubin ka'aba to wanda ya mutu kana an koma ka'aba kaja wa imanukum ay salatu salatul ahya sallar rayayu wal amwa da matattu minkum ila baitul maqdis duk waɗanda sun kai sallah baitul maqdis sun yi bi umarni yanzu wani umarni na yanzu la halu amma su ba su gane wannan hikima ba saboda akwai magana tambayar wahalarwa ta ta'annuti Allah sauƙaƙe eh a to me a hukunci ne kai ku tunda da shi an kai ma hmm. aka aka ce ma alaran ma sun ma alala zalika bi qawli inna allaha lalle ubangiji bin nasi ga mutane muminai la ra'uhu mai rango mai narahin mai jinkai Allah ka rangumta muna Allah ka jikan mu bi adami izaati amali a cikin rashin ban ta aikin su والرعبتي أبن أكيتي مرعبا شدت الرحمة أنني رحمة رحمة أباك رحمة أباك رحمة جيك عيسى مقدم الأبلو وما يقبات الأبلو من فاتلة إن الله بالناس رحيم لرحوه تو أما لا أقبات الدى أبلو نومي رحيم رؤوه يا هيكي أبنى مباركة to amma sai a gabatar da shi domin fasila saboda ƙarshen aya zan rahim wa qara'a nabi wa ibn kasir wa ibn amir wa harsu laruhum bil madd wal baquna bil qasr na'am uh-huh. ai maganan o kai baka manta ba ta to ya daɗe wannan abu ya daɗe ya gyara hmm. Hmm. me a jima'i

ashe ba da shi Zai ce ba da shi an kaka su ɗazu ba, na bai tambayar mu. An yi magana akan gado da rabbi, gado da rahimu. asa inda mai askari yake labin raddiwar rahimi sai ce an taɓa kan bayan da aka fito lokacin da yan manda ya mutu bai da magada sai a ɗauki abin da yake gado sai a kai abin nan a ɗakuna a jakka na najeriya ana ba kahiri ciki ana ba musulmi sai kullatu na wannan lokaci nan najeriya suka yi ittifaki ga cewa da a ɗauke shi a kai ɗakin da aka ba kahiri kuma kayan gana musulmi na mutu ga magada ne an ba su abu ya rage wa baitul malin musulmi ti yasta kilbi wa sadawa na tsawon da ma fadar to a zauna a yi matsaya gadar da rahimu sai an kai ittifaki a gadar da rahimu irin wannan ijma'i na mas'ala in ba ta da nassi an ka hango ta sai a sa masana su zauna mata sai a dubi wani hukunci za a bata in an ka bata hukuncin nan to ya zai ijma'i na waɗannan mutane ko yanzu ana iya ijma'i wato wanda ke cewa qur'ani da hadisi da ijma'i ya ka ce mai ijma'i ya ce da tafi jahilin dana bai kusa abin da ke ba ba zuwa ijma'i ba ijma'i gobe ana iya kuma ya zama cikin hukunci shi ƙur'ani littafin Allah na hadisan manzon Allah hadisan manzon Allah na magana ta na aiki ne na tabbatarwa ta ta suka ha'u kuma da aka zo aka yi kowanne daga cikinsu ya zauna ya karanta da ƙur'ani karanta da sunna ya yi fahimta wannan wannan littafin da fito qur'ani ne hadisi na fahimta qur'ani da fahimta hadisi kuma da wani abu na ijma'i da a cikin su wannan aka rubuta aka rubuta ka ne ku saboda haka shi an magana mustahidi mustahidi shi kokari shi shiga ko abu da kai ne a'a ga nassin qur'ani ko nassin sunna waɗanda suka gabata suka yi almajiran suka dawo sai su rubi magana ga da malaya kan abu kaza sun san madogara ta to su kuma sai su dauki magana na ita kuma wani hukunci ya zo ta yi daidai da kaza kaga tushe sura wannan shi ne amma mai gano haka sai wanda ya karanta usulul fiqh Allah gane da ku sai karatu hmm? eh to haɗo bakin malamai eh, malamai bakin suna haɗuwa ba su haɗu ba su yi matsala ga matsala eh, na kowace lokaci hmm, hmm. an yi tarihin jima'i an haka ma Ahmadu bin Hanbal Ahmadu bin Hanbal aka ce al-ijma'u ittifaqu jami'il mujtahidin min ummati ittifaqu jami'il mujtahidin ummati Muhammad da ya duba yake ijma'i da samu in dai da wannan ta'arifi na to ba a ijma'i sai aka koma ta'arifi aka ce al-ijma' istima'u jami'il mujtahidin min ummati Muhammad sai alhamdulillah ya domin san dai aka yi wancan yana yi wa yi ijma'i wani malami na tambaye kusan ayi ba to an ce kuma duk sun kaga samuwa min eh ta shi na shi na in ka toga wasu malaman usulu da suka rubuta sai ce wa kar an kara imam ahmad al ijma amma da ilimi ta ya riga wannan kauli ya an ka to sai an gwada wannan kaulin sai dai an koma ai baka sani ba kai sai kai sai kai ta budun budun bu ne ta a ce ba ko ya bane wata samu hujja dole ta samu hujja ba mu sai karatu eh ka gane yanzu subhanallah kaga sauraron da'u ta yi da'u yayi to ba ta yi aha nana muke قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى ضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قال لبس حقيقي نرى تقلب وجهك الله يتمنى ganin jijjirkita wa huskarka da sarruf jijjirkita wa jihar huskarka fi jihati samai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rade shi na leƙen wahayi mutadalli'an yana mai leƙelil wahayi wa mutashawwiqan yana mai begelil amri bi istiqbalil ka'aba duk watan goma sha bakwai da yana dubin baitul qadsi da rai ne ka so a dace kuma da alƙibla ta kare ibrahim awo wa kana ya kawo fi ruhi yana auka cikin zuciyarsa an ya hula ilai haya karka ta gari wai wata yana gurin sa la'anna ha ta ibrahim don ita ce alqibla an ibrahim wa la'annahu ad'a ila islam al juyawa a bibi alqibla an ibrahim ta kira zuwa ga musulunci larabawa wa ma zalika lam yas'al amma duk da haka annabi bai roki Allah ba li kamali adadihi saboda kammalan ladabin manzon Allah jiyafa bai ce Allah a juya ni zuwa ga alƙibla kakana ba tun da dai Allah ya ce duba to can zai duba eh ga abin da aka so to shine Allah ya ce mai falal walliyan naka wallahi za mu baka buɗiyan naka muna baka aw nu makkinan naka ko muna muna makkanan ma aw nu hawwalan naka ko muna juyar da kai qiblatan alqibla tardaha wadda kai yarda da ita rajiya tab yarda ta dabi'a wata hibbu haka na fanta li'annahu muradin bi istiqbal baitul maqdis domin hadda wasanta baitul maqdis manzo Allah ya yarda imtisalan don kama umarnin ubangiji na ɗaba amma ba ga ɗabi'a ba eh, eh. to yanzu aiki ya ƙare fa walle waje haka ya kai annabi muhammadu yadda da huskarka za ta ka gangan jikinka bil ka fuskanci ka fuskanta misali a cikin sallah sha ɗara wajen na hawa wajen masjidil harami masallacin huru al-muharram ko al-muharram fihi al-qital wanda an haramta da yaki wa ta'arul zalama da kuma kittawan azzalumai al-jababira makangara ay al-ka'aba ka'aba wa asalu shadari man fasal an shay abin da fito daga wani abu mazdaru shadara in fasala summa su ila al-janibi sannan aka yauta ya gehe wa illan yanfasi ko da ke bai ci ba wa fi isharatun muna tare na akwai nuni ila anna al-ma'muru bi istiqbalihi lil ba'id jihatiha al-qibla fadi a gari ta wanda an ka umurta da huskanta abin nan istiqbali ga wanda an nesa ga jihar Ka'aba kamar muna wajen ka'aba muka nuni eh? ba nan shike ba yau nan muka dini shi na muka sallama na kallo fa inda in suke bada ainiha lallai fuskantar zatin ka'aba gata harajin alai abu na mai wuya ga wanda annan kai sallah ka ce lalle ka dace da daidai da ɗakin nan haraju bi khilafil qarib minha so abanin wanda ya na cikin masallaci ya gaba dawazi ya zo zai sallah na da ya fuskanta yana ɗaya da kai kai da ajiye ga saboda haka malamai ka cewa ka abu faɗi gare ta ga duniya amma kana iya yadda yanzu ka gana in ka ta yanzu ka sallah ka sai ka duniya to in za kana bin ninka ina haka bi to in ka ce bin ninka ina haka dubi abin ina haka dubi eh to dubi ni san bin ninka bai zakwana wanda a gunguwa eh to an ka talla kuma can to yanzu da ai yawuri to dubi wanda an Lagos kin ka gane kuma ka gane ba wasu ibada ha sharɗu fuskanta ta a dace da ita sharaɗi na fi su hatar fara'id a cikin ingancin sallar farilla illa fi salatul musa'ifa sai sallah wadda ake wadda ake yi a cikin halin musayafa yawon daji yaƙi ga sunan su ne musayafa fata ce hai kama ya ci kama yadda yake tahi warrakibu da wanda aka man dabba ya khabu lissan yana jin tsoron barawo au sabu an ko masu daki in zala in ya jido fa yusalli ala dabati ya salla akan dabba ila alqiblati zuwa ga alqibla ya gwada hakolinta kaga waɗanga da wanda a saman dabba yana jin tsoron masu dagin ya jido zaki na biye da shi to lokacin sallah ya sallah bisa dabba amma ba da an tuka ba lokacin sai alƙibla haka nan wanda a cikin laɓu-laɓu kama dudduge in yana saman dabba yana ta yi a bisa ga wannan labu-labu dabba ba ta locewa amma shi in yi rashin arziki ya jiɗa sai ga waya tusali alaiha kal arzi akwai irin wuraren da hakan eh jirgin ruwa ba eh Allah sauƙaƙe wa haisu ma kuntum duk inda kuke ya ku al'umma annabi Muhammadu idabin lil ummati wallu wujuhakum ku juya da hukunku fi salati ay zatikum zatin ganga jikin ku majazan lagwi ya dara huge da fassar rasul bil kidal awwalan ta'ziman lahu wa ijaban li ragabatihi ثم عمم تسليما hukumi أهجمي غبادي بأموم الحكم وتأكيدا للأمر الكبلة وتعبيدا دقوا أي تروى ummati. alal mutaba'ati akan bin manzon Allah wa haythu ma yajuzu an yakuna shartan wa ghayr shartan ai ayyu makanin kuntum min barrin aw bahani magana kai kai ko ina na wuce cikin tudu ko rafi wa ala shartu wa jawabuhu fa wallu saufa saufa wala ma sami al-yahudi lokacin da ji wannan magana wa qalu hadha shay'un yabtadi'uhu muhammadu sun ce a ah, wanga abuna na da muhammadu ya kaka min tilka ya nafsi daga kai ne nazala sai ta gaba ta jida a muraga aya kun aya ai aya ta ba mu kare ta ba ta kwana kan muraga kun aya ko na za kwana wa innal ladzina utul kitaba lalle waɗannan da anka ba littahi liya'lamuna liya'lamuna wallahi suna sani annahu ay at-tawalli ila al-ka'abati juyawa zuwa ka'aba haƙon gaskiya na asabi ta bata sami rabin da ubangiji su lima fi kutubin no abin da a cikin littafan su min na'atin nabi na sawar manzon Allah bi annahu ya tahawwal cewa zai juya ilaiha zuwa ka'aba kuma Allahu bi gafilin Allah bai zan mai bari ba amma ya amalu daga abin suke aikata bil ya'i li nafi'in wa ibn kathir wa bi amr wa asim ay al yahud min inkari amri al qibla na musu alamana al qibla wa bi ta'i lil baqina ayyuha al mu'minuna min misali amrihi na kama umurninsa wa idan wa wa'adan lil fariqaini wannan kacina da alƙawari ga gabarin jama'a ga mu'minai da wadanda ba su ba wannan ma kalu ko yi wannan abu wani hujja awo ta ba zura ba kenan eh sauko ba ah, <laughs> eh. sallah tsaye ta eh, mota tsaye ta ko kowa na da alwallah ومن لم يجد الماء ولا متيمما فأربعة الأقوال فينا مذهبا يصلي ويكلي عكس ما قال مالك وعظب ويكلي والأداء لأشهبا yanzu kaga nan yanzu nan kaga ba ku da ba ku da ruwa sannan babu wurin taimama to waɗanga maganganu da kai duka sun ɗauku wani mallami cewa ya ku ba sallan nan sai kun kun samu ruwa ko kun samu wurin da kuke sajada lahiya lau babu tutu sai ku ranka sallah wani kuwa ce a a lokaci na yi ga musulmi bai sallah ba wanda duk za a yi a rufe a yi ta haka nan ya an ka hito kuma an ka samu sarari a ramata kaga ya jawo aiki kana ji ko shi wanga da yace a yata haka nan in kai ta haka nan yace shikenan sayi ba sai ka rama ba shi ko wanga yace a bari an ka samu wuri sana ita wanga yace ta faɗi yusalli wa yaqali aksu ma kana maliku shi imamu na maliki abin da yake cewa a yi ta haka nan wa azmagu shi ko azmagu ce a batta ta ai ya an samu dama a rama shi ku ashaf mala ashabu ya ce a sallan nan wanda za a yi aita kuma an gama ba a wata mutu ya duk umarni eh? ya hana tsawa a in ka natsuwa ta shugaba a yi ta arama ya hinatsuwa a mu'anin saurari tafsirin alkurani mai girma daga bakin ashe abdurrahman isa je ga allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kar a manta kulani